tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daidai da da takwas ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha bakwai. wannan shine kasan na tamanin da tara daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam abu muhammad alhassan buna ali buna khalaf albarbahari allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi sharhin da addoktor saleh buna fauzan buna abdullahi fauzan ya yi allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi idan wa wasu manta ba har yanzu dai malam yana bayyana mana tsantsan aƙidan ahalus sunna wal jama'a ce aƙidan da ita ce annabawan Allah gaba ɗayansu suka yi kira zuwa gare ta ita ce aƙidan da kaɗai in ka haɗu da Allah da ita za ka sami yardan Allah ka shiga aljanna ka samu gafarar zunubanka idan ka ƙudurce saɓaninta to kuma ka saɓa ma ƙidan annabawa baki ɗaya ba za ka samu rahamar Allah ba ita wani aƙida ba a bace ɓalle guda ɗaya tilo ba mataki bayan mataki za ka ji yana rikicin aƙidan ahal sunna kaza wannan dole ka yadda da shi a haka ka gudanar da shi a kan wannan tsarin wannan ita ce saƙon da annabi ya zo da shi ya isar maka daga Allah waɗannan bayan Allah da suka biyo bayan annabi da sabai da kyautatawa sai suka zauna suka zayyana mana tsare-tsare na wannan aƙidan yanda zai mana saukin fahimta da kuma ganewa don mu ƙudurce mai aiki da abin da aƙidan ke karantarwa don mu rabauta kamar yadda su ma suka rabauta jama'ar annabu kuna fahimtar wannan allah maɗaukin sarki ce mu nan makumanta ba muna ƙarƙashin gaban da mala ya ce walhajju. والغزو ma'al الامام madin nga aikin hajji da fita jihadi wannan ayyuka guda biyu ana yin su a ƙarƙashin jagorancin limamin musulmi ne kuma harkoki ne guda biyu wanda suke madiyani za a ci gaba da yin su fatahu makka bai dakatar da su ba hijira zuwa madina bai dakatar da su ba rasuwan annabi da khulafa'u bai dakatar da su ba aikin hajji a ƙarƙashin amirul hajji a ƙarƙashin imamin arafa da fita jihadi a ƙarƙashin jagorancin shugaban musulmi da aka yi ma mubaya'a mubaya'a ta gaskiya ba mubaya'a ta cuwa-cuwa ba wannan madin ila yawmil qiyama ba wanda zai ce jihadi ya tsaya amma wani irin jihadi a wani irin tsarin jihadin a ƙarƙashin jagorancin wa jama mun gani saboda jihadi na da mataki akwai tsare-tsare akwai rukunai akwai wajibai akwai abubuwan da ma haramun ne aikata su a yayin jihadin sai in an zauna an karantar da al'umma yadda jihadin nan yake jama'ar annabi kuna fahimtar wannan allah madaukin sarki ya taimake mu ma'ala ce wa salatul juma'a sallan juma'a ma khalfahum ja'izatun ana yi ne a bayan limaman musulmi shugabannin musulmi jagororin musulmi ita wannan sallan juma'ar yin salla a bayansu to ta yi ja'iza ce halal ne babu wani kuskure bin shugaba jagora limamin musulmi sallan juma'a a tattaru baki ɗaya al'ummomin unguwanni da al'ummomin garuruwa a don ranar juma'a su zo jagora limami ɗaya ya jagorance su sallah wa yusalli ba'daha sitta raka'atin kana da dama bayan sallan juma'a ka yin nafila har zuwa raka'a shida yafsilu yi kulli raka'ataini ka raba tsakanin darrako'i guda biyu da sallama haka za kala ahmadu bin hanbal haka ahmad dan hanbal ya fada me yasa malamai suka kawo wannan za mu tattauna a ƙasa ba don komi suka kawo ba sai don nafila bayan sallar juma'a ai ƙadiyya ce fikihiyya amma ya aka shigo da ita a ɓangaren da ake tattauna abin da yake aƙida ne dalili ɗaya ne tak shi ne a cikin addinin shi'a ba su yadda da sallan juma'a ba har sai ya bayyana idan ɗan shi'a yana son ya yaudare ka a matsayinka na kai ahal sunna ko kai mai bin addinin gargajiya zai iya zuwa masallacin ku ya ce zai sallan juma'a amma ana sallame sallan juma'ar sai ya miƙe sai ya ci koraka a biyu a madadin yayi mai kenan yayi a zaha to don a gane wannan ɗan shi'a ne wannan kuma ahadu sunna ne to su suna raka'a biyu ya zama raka'a nawa hudu to kai in ka miƙe sai kai raka biyu kai sallama raka biyu kai sallama raka biyu kai sallama ina ba ta mun gano wannan da kyau kaga an samu bamban tsakaninmu da su amma idan sallan za ka yi na nafila a gida ne ba a masallaci ba kana da daman ka yi raka biyu kadai daga cikin 'yan shi'a imamiyya al-isna a shari'a suna da muguwar aƙida saɓanin wannan madadin ka ciko raka biyu idan aka yi sallan juma'a sai su sun yi ta a matsayin nafila bayan ta sai su raka a hudu sai ahmad dan hanbali ya ce to bambancin mummu da su kai sai kai raka nawa shida kun ga yadda matsala fikihiyya aka shigo da ita cikin matsala usuliyya al’akadiyya kuma taime ta ba da kariya ga ƙidan ahalus sunna jama'ar annabi kun gano wannan da kyau ku? Allah maɗaukin sarki ya taimake mu Malam Fauzan yana mana sharhi a inda muka kwana inda ya ce ƙauluhu wa salatul juma'a khalfahum ja'iza sallan juma'a a bayan limamai shugabanni sarakunan musulunci sallan in an yi ta ta yi yasa a cikin aƙidan ahalus sunna aka ce in ka yi sallah a bayan irin waɗannan shugabanni sallan ta yi me yasa dalili kuwa abu ɗaya ne ba ka raba shugabanni da matsaloli an gano idan ka cire khulafa duk wani shugaba da aka taba yi a duniyan nan bai taba zama ɗari bisa ɗari mun gano wani da kyau ko annabi ya gaya bai a bayana za ku samu wasu shugabanni arifuna wa tunkirun za ku same su da abubuwa na kwarai kuma za ku gansu da abubuwan da za ku yi korafi babu wani shugaba daga cikin shugabanni kaf da ya taba zama ɗari bisa ɗari an gani yanzu misali idan a bisa nazarinka ne a bisa hangenka da hasashenka ne zai yi wa a ce annabi ya yi ma wani ba daidai ba ai ba zai yiwu ba amma nan nan annabi ya rabu zo kuwai tsara ya miƙe ya ce ba a yi don allah ba haka ne ba su gamsu ba to idan an samu wani fitsararre hatsabibi ya zargi annabi da yin ba daidai ba yau shugabanninmu za su taɓa zama ɗari babu kurakurai da yin ba daidai wacin abubuwansu kuma ya zama wajibi musamman muke mu ahlus sunna ne shi yasa nabi ya ce nan gaba za a samu shugabanni ta'arifuna wa kiro sabai suka ce ba za mu yake su ba nabi ya ce a a ma qamu fi sala muddin suna sallah ba fito na fito da shugaba an gane wannan da kyau ku al'umman da aka san suna fito na fito da shugaba su ne An gani annabi cikin siffanta irin waɗannan shugabanni da ya yi sai ya ce za su zo suna matsa sai kun ba su haƙƙinsu amma haƙƙinku kuma za su tauye muku sabe suka ce ya rasulullah ya aya haka ya ce e haƙƙinsu ku ba su haƙƙinku ku roƙa a wurin Allah har yau ba inda annabi ya ba wani musulmi dama ya tsayayya da shugaba don bugun ƙirjin ya san haƙƙi ya san ‘yanci ya san kaza ba wannan a cikin aƙidan ahalussunna wal jama'a shi sa mu a mu ba zanga-zanga babu tawaye ba fito na fito ba zagi da suka da zumbura baki ga shugaba ko ba ma yi ka kenan tun daga nan idan aƙidanka ta saba ma wannan kai ba ahalus sunna ba ne yanzu annabi zaman da ya a garin makka gwamnatin da ke gudanar da makka gwamnatin su abu jahali ne su abu lahabi ne suwa suwa manyan arnan makka da allah ya tsine masu albarkacin alkur'ani kun gane ya ce utullin ba da zalika waɗannan su ne ke jagorantar gwamnatin annabi sai da ya zauna shekara goma sha uku waɗanda suke jagorantar gwamnatin makka kaji sufofinsu amma daidai da bakar magana annabi bai taba gaya ma ɗaya daga cikinsu ba daidai da tsiwa da zagi da raini annabi bai taba yi ba annabi bayan da ya hijira ya je garin madina ya tarar da yahudawa da shugabanninsu kiristoci da shugabanninsu sauran larabawa mashirkan madina da shugabanninsu baka da labari ko ɗaya inda annabi ya taɓa zagi ko ya cin mutunci ko ya zumbura baki ko ya wani abu na raini ga wani daga cikin shugabannin a hankali annabi ya fi cikin diplomasiya al'amarin garin ya koma a hannun shi jama'a kuna gano wannan wannan da ce kidar kuma bin waɗannan tsare-tsaren da matakan ba fa tsoro ne a halu suna suke ji ba an gani domin khawarijawa da 'yan shiya suna cewa mu matsorata ne so sun san mu ba matsorata ba ne domin muna bin mai gidanmu ne manzan Allah shi ya sa shugabannin duniya a wancan lokacin annabi yana da imtidadin nasara daga wajen Allah amma ya rika aika musu da wasiƙun girmamawa da cewa su zo su musulunta ba ka da wasiƙa ɗaya daga cikin wasiƙun da annabi ya rubuta musu wanda a ciki akwai kalman zagi ko raini ko ɓatanci ko cin zarafi ko tsinuwa babu sai dai kalmomi na da'awa kalmomi na mutunci shi kuwa ka'idan shugabanci a musulunci daidai da monitan ajinku ko class chairman dole ne sai ka girmama shi ka ba shi matsayi daidai da shi label ɗinka label ɗin girman mukamin shugabanka har zuwa ga shugabanci na ƙarshe daga sanda ka iya sa ƙafa ka take daraja da martaban shugabanka na kusa da kai za a kai lokacin da shugaba na sama ma ba za ka ba shi kima shi da darajar shi ba jama'a mun gano wannan da kyau ko yasa ya zama mana wajibi mu tsaya mu fahimci wannan magana za a iya samun shugabanni da yin wasu abubuwan da idan ka kalla a bisa nazariya a shari'a. abinda suke ba daidai ba ne an gani sai kuma yau ya zai wuce gaba ya ce zai ba da sallah misali sarakunan gargajiya kaddara a ce su ne shugabannin musulunci a yau an gama hawan daushe ko hawan bariki sun gama shan tambaransu an jima kuma sai zai ci a daidai da tsawo sai wani ya ce menene hukuncin jin kiɗa sai kwaso nasoshin haramcin kiɗa da waka sai a ce yanzu su ne shugabanni akwai nassin da ya halattar da bin su sallah ba kawarje ce ya hadisin annabin za a bari sai ce shi ya ce a bisu. su bambancin aƙidanmu da ku kenan ƙila a waye gari a ce gwamna shine limamin masallacinku ɗazu an yi taro a government house sai ake bakin turawa daga ingila maza da mata kuma ya bisu su diye hannu da su kuma kuna kallo da zai ce istawo sai ku ce mun daidaita kabbarta mu shi da abin da ake nufi amma mai hukuncin gaisawa da macen da ba ka ba ba su ganci ne amma za a bi shi sallah misali taruwa kai sai zama an gayyaci limamunku. shi ba sarki ba shi ba gwamna ba shi ba sanata ba shi ba ɗan majalisa ba shi ba kowa ba a limamin juma'a ko limamin hamza salawat ko limamin idi sai aka je taro a ɗakin taron sai ya zama an gayyaci 'yan ƙoroso aka ci gaba da dukan fatan marigayi waje yi dum har yanayi yanayi manyan baƙi suka miƙe suka taka daga ciki sai mai girma gwamna ko sarki ko shugaban ƙasa sai kama hannun liman su ma suka taka liman shi ma ya ɗan sha nanaye to an jima idan liman ya dace ce istau za ku bi shi eh mu ahlu sunna ne yanzu wannan abin da liman yayi kurewan shi sunan shi mai fasikanci ya fi da shi zuwa ga addini la mun gano wannan misali liman ne Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye A kama shi a temple a can wajen gayo yana shan wiwi ya share bakin shi ya ci adini da sau za a bi shi eh suna abin da ya yi Allah ya kiyaye liman ne aka je sabon gara kama shi ya sha giya ya yi mankas liman ne ya kama shi a gidan karuwai mun gane liman ne efcc suka kama shi aka kwace abin da ke hannun shi sai ya dawo za ku bi shi sallah? eh ahalus sunna za su bi shi hawar jawa za su yi tawaye shi na abin da ake nufi a nan inda za ka gane kai ahalus sunna ne shin kana gina ƙidanka a kan nassi ne ko ko a kan zuciyanka abin take riya ma khawarij suna kallon nusus a bisa abin da ya masu daɗi ko abin da ya ɓata ransu yanzu wani zai ci a'a yanzu malam misali mu yan foli kawai sai mu ga amir ɗinmu ya yi hannu da wata kafara an jima ya ba mu sallah eh sai ku san wanda za ku je ku same shi ku sa ya je samu amir ko imam ya masu nasiya cewa wannan abin da ya ba daidai ba ne yawa mun gano wannan mu ahalus sunna ne waɗannan abubuwan ba cewa ke limamai da shugabanni su yi ba abin da ake cewa a bisha rashin sa'a sai Allah ya kaddare waɗannan mutane suka zama su ne shugabanni za a yi masallatai da yawa ne a raba kan al'umma ko ko za a haƙura a bi su abin da yake aƙidan ahalus sunna shine za a haƙura a bi su su kuma khawarij to za su ware khawarijawa za su ware su kuma ahalus sunna za su yi me za su ci gaba suna nasiha has iya gyarawa an gano wannan da kyau ko za mu zo za mu karanta wata aƙida a gaba yana daga cikin abin da ke bambance kai ahalus sunna ne ko ɗan shi'a ahalus sunna ko ba khawariji ahalus sunna ko ba mu'tazili shine ka ko shugabanka jagoranka shin kana komawa gefe kana ambatan aibin shi kana surutan batanci a kan shi a bayan idin shi kai da matanka kai da abokanka kai da sauran jama'an gari kana wannan in e kai ba ahalus sunna bane ahalus sunna dangane da shugabanninsu la nazkuruhum illa bi khairin ba mu ambatan sai ga alheri shi yasa salaf suna ɗiban sadaka na musamman suna badawa saboda Allah suna tawassuli da wannan aibin da malamansu da shugabanninsu suke da shi Allah ya rufa musu tsoron shugabanninku ba mala'iku ba ba annabawa bane haka limamanku haka malamanku ba wani mutum in dai ba annabi ba ko mala'ika da za ka ɗaga shi ya zama bai da wani aibi ko bai da wani kuskure ko bai da wani ganganci ko bai da wani tabo ko bai aikata wani zunubi ka ce wai wannan ɗari bisa ɗari ƙarya kake yi jama mun gano wannan da kyau ko yasa wannan ƙidar mu ce ba wai ana baka shawara ba ne in kai ɗan wannan aƙidar ne to kaji yadda aƙidar take mun gano wannan da kyau ko in kuma kai mabiyin direbobin baro ne ko kuma 'yan dajin sambisa to kai kuma sai ka nema aƙidan ku can ina fatan kun fahimci wannan da kyau su ne wanda aƙidansu ta saba ma wannan za ka yi cewa kai ahalar sunna ne amma wajen aikinka da maganganunka za a fahimci cewa kai ba halin suna ba ne an gani allah maɗaukin sarki ya taimake mu yasa alamun abin da na ga kuma alamun abin da na ji wannan aƙidan ta bugi zuciyarku abin yi muku nauyi ko haka za ku haƙura ku bi An gano wannan da kyau ku Sabai a zamanin annabi annabi ya kalli mutanen madina ya ce nan gaba a bayana za ku ga gwamnatin san kai abin da ya kamata a baku mukamin da ya kamata a naɗa ku ba za a baku ba suka ce ma ya haƙuri a haka annabi ya ce ku ya haƙuri ku bi in an baku ku karɓa in ba a baku ba ku yi me ku ya haƙuri shi yasa gwamnatoci da suka jahilci waye a halin sunna shi yasa suke ta wahala kun gano nan shi a ahalu sunna ba ba khawarije ba ne khawarij su ne yan is yan al-shabab yan al-qa'ida da sauransu yan boko haram waɗannan su ne khawarij shi'a kuma mutanen iran da su zagzaki da sauran waɗannan su ne shi'a waɗannan su ne 'yan tawaye ga hukuma su kuma sufaye inda ake ma ba su sani ba ballantana inda za a mun gano nan da kyau ku? to kaga su ala suna wayayyu ne amma suna tafiya a bisa saiti a bisa tsari jama'ar annabu kuna fahimtar wannan to Allah madaukin sarki ya taimake mu yanzu shimfiɗa da sharan fage da muke ma wannan gabar ina fatan yadda ta bigi ku, kun fahimce ta da kyau ko eh misali yau sai ya zama an tara kuɗi za a sai batiran in bata a masallacinku sai liman ya cinye za a bi sallah za a cire shi za a gulman shi a bayan idan shi ƙarya kuke yi inda gaske abin da kuka faɗa haka ne da kun fahimci wannan aƙidar kuma ko ahalu sunna ne amma idan ya zama ba ku fahimta ba ku to kuna da naz'a khawarijiya idan ya kai ga cire shi ko dukan shi ko kisan shi ko gulman shi da ɓatan da bata shi kun zama hawarici mun gano wannan da kyau ku isa babban matsala shine mutum ya bari ya je lahira a waye gari a lahiran nan ana tuhuman shi da ya sauka kan aƙidan ahlus sunna ya je na yin wani abu can daban wanda ba shi ne sunna ba an gani ire-iren waɗanda suka ɗauko irin waɗannan aƙidin su ne wanda za a ji a ce kada gayyaro wa baddalu suna kallon ruwan tafkin annabi ba su ba shan shi sau suna karanto addininsu ne da abin da ya masu daɗi ko abin da ya so su zuciyarsu duk wanda ya zama ko ya bata an gano nan a ka'ida na demokradiyya a ka'ida na hawarjinci ya sha bamban da ƙa'ida al'islamiyya addiniya a sunniya shugaba yana da ‘yanci da iko ɗari bisa ɗari an gano wannan da kyau ku yanzu misali muna zauna a nan sai mai girma gwamnan jihar kaduna sai ya ko da naira miliyan 100 ya ce a raba ma mahalarta karatun nan a addinin ahalus sunna wal jama'a na musulunci da annabi zo da shi a nan ina da damar in ɗauki kuɗin na ya raba ma mutum biyar ban gano wannan da kyau ku miliyan nawa nawa kenan 20 ishin ci ku tashi ku tafi ko kuma ku jalle muku albarka idan ku ahlus sunna ne ba wanda zai ji kunci a ran shi ba wanda zai ji wannan bala'in da ya nemi ya kunno ma kenan lokacin da aka je yakin hunain an samu dukiya mai yawa annabi ya ɗiba ya raba ma mutane da su wuce goma daga cikin mutanen maka ba yan madina ko sile bai ba su ba kuma su ne sama da mutum dubu goma da aka zo jihadin da su hasali mutanen makka ma da aka dimfaru hunain su suka fara tserewa daga cikin waɗanda annabi ya ɗibi kuɗin ya ba su hadda waɗanda ma tsantsan kafirai ne wanda ba su musulunta ba a lokacin ne wai tsara yawancin maganar ya ce wannan rabon ba rabon allah ba ne a lokacin ne ya bude ƙofa mutanen madina suke ƙorafi annabi ya tara su a wani ɗaki shi da su ya masa fada ya ce don menene ba za ku yadda da ni a kan kuɗi ba amma ni ne amintaccen Allah kan wahayin shi Ya ce ban sami ku ɓatattu Allah ya shiryar da ku dan ni ba ban sami ku matalauta Allah ya azarta ku dan ni ba kanku ba raba yake ba sanadiyya na Allah ya haɗa kanku ba kwa so mutane su koma gidansu da kuɗi ko ku koma da manzan Allah ba mun gano nan da kyau ko abin da aka taɓa yin idan aka maimaita shi anan sai wanda Allah ya kiyaye da shi sau da yau an waye gare mutane kuɗi suke bauta ma duk mutumin da ya zama yana bauta ma kuɗi ko ka bi shi karshe zai wahala cika da imani jama kuna gano wannan yau dai da haka zai faru ana miƙa ce kai yaushe ka fara zuwa majalisun ne ce ɗazu ce ɗauki miliyan ɗarin nan ka je kai mafiyan ka ce ba ne tafi ko kuma allah muku albarka wani ya yi daga ranar ya ce in haka sunnan take na bari a nuna mai hanyar coci shi can ma zai koma miliyan ɗarin a ba mutum ɗaya in kai ahalu sunna ne dole za ka yi ma shugaban ka biyayya ɗari bisa ɗari wani zai ci ta a ai haƙƙinmu ne mu duka yana da dama a kai a demokuraɗiyya ne za a ce ko su karti a majalisa sai ya kai musu shi shugaba yana da abokan shawara in sun ba shi shawara ya ce bai yadda ba dole su bar abin da suka kawo na shawara su bi shi dole abu ɗaya ake ma shugaba jayayya a kan shi shine an yaro kufuran bawa'an a ga kafirci ƙarara kuma akwai dalili ƙur'ani da hadisi da ya tabbatar da kafircin ba tawili da zargi ba da kun ji aƙidan ahalus sunna wal jama'a za ku iya ku zo mu ji to ne sai mala ya ce ya'ani walau kana hun fiskun kun ji malam fauzan ya fito kararraku? ko da limamanku shugabanninku suna da wani yanki da wani yanayi na fasikanci tare da su in suka wuce za su yi maku sallan juma'a ko sallan idi ko sallan jana'iza ko sallan roƙon ruwa ko sallan kisfewa kowace irin sallah za ku bi su walau kana inda umma asin ko da suna aikata ayyuka na laifuffuka nan da can an gano wannan da kyau ko za a bi su fa innahu yusalla khalfahum malai ce za a yi sallah a bayansu li anna fi salati khalfahum jam'un lil kalima da sallah a bayansu akwai hada kalmar musulmi waje daya jama'a musulunci in ka cire shirka ba zunubin da ya kai raba kan musulmi an gano wannan in ka cire shirka ba laifin da ya kai musulmi na tare eh ka raba kansu babu laifin da musulmi zai yi wanda ya fi raba kan musulmi haddin da za a yi mai a duniya ko shirka bai kai nan ba ba inda aka ce daga mutum ya yi shirka ku kashe shi amma musulunci annabi ya ce duk wanda ya zo ya tarar da ku kuna tafi a tare ya kunno kai zai raba kanku ya ce faktulohu jama'a kun gane illar raba kan musulmi ya zaune zai zo ce ku liman kai ya shiga ana wannan matsalatai ko ba yi liman zai wani abu ya zo zai shiga limanci wai sai wani ya rike shi al'umman da suka yi su wannan cin mutuncin ba za su yi nasara ba kun gano wannan da kyau ku in kawo na sai ga wani abu ne bai ta kara ya karya ba wa aidan malice har ila yau alfasik iza ahsana fa ahsin ma'ahu da mutum zai zama fasiki sai ya zo ya kyautata ibada ya kyautata jagoranci ya kyautata limanci annabi ya ce aqidar mu sunna ku kyautata tare da shi ku bi shi ba inda aka ce mai tawaye ولهذا لما قالوا لعثمان رضي الله عنه da wannan ne yayin da aka kawo ƙaran 'yan tawaye ga sayyidina Usman su gafiki su ashtar su abdullahi ɗan saba lokacin da suka zo su kawo hari madina suka kora usman daga mimbarin annabi ya shiga gida suka tsare shi a gida ya zama suke jagorantar salloli biyar hadda sallan juma'a musulmin kwarai daga cikin sahabbai suka zo suka samu usman wa huwa mahsurun yana tsare a gida suka ce inna fulanan ya ummun nasa wane cikin jagororin tawaye shine yake jagorantar sallah shine limamin mutane ba huwa laisa bi imamin kuma shi ba imam bane shi na da kanshi ma'ana dan tawaye shi yasa kanshi an gano wannan da kyau ku dan tawaye wa inna ma huwa imamu fitna shi imamu fitna ne shugaban fitina ne ma'ana rikici ne da saɓani yasa suka ware suka yi masallaci suka yi liman to shi wannan liman laisa bi imamin wa inna ma huwa imamu fitna kun gano wannan da kyau ku nau'i ne na khawarijanci qala sai usman ce yabna akhi kusa abin da waɗannan suke sa ce masu su daina bin su sallah su koma gefe su rika yin sallah an gani an raba kan jama'a ko ba a raba ba inda 'yan tawayen da suka zo sun ware gefe suna sallah ne sai usman ya ce biyu su amma masallacin ne suka zo suka kwace an gani to za ku bar masallacin a ba za ku bari ba za ku iya koren su ku kwace a hannunsu eh to ku kore su ku kwace a hannunsu ba za ku iya ba to me za ku yi ku bi su A gano nan da kyau ku ya ce yabna akhi ya kai dan uwana iza ahsanan nasu idan mutanen sun kyautata sun yi sallah irin ta annabi fa'ahasin ma'ahum ka kyautata tare da su sun fa zo ma usman juyi mulki ne sun zo kashe shi ne sun sace dukiyan baitulmali, tilmali suka sace dukiyan gidan shi waɗannan usman ya ce a bi su saboda shi ahalu sunna ne tsakaninka da allah imaninka ya kai za ka iya wannan to kai ba ahalu sunna ba ne in kai da ka mutu yau to ka tabbatar in ka waiga za ka ga jagoranka shi da ya sarani ka san haka jama mun gano wannan da kyau ku ba mu shugaba ta waye sam sam ba mu shugaba ta waye abin da ya tsara shi kawai za a bi wa'i za a sa'o in kuma suka munana fatajnibi isa'atahum ku nisanci saɓawansu in suka suna wani abu na san wannan san ran amma raba kan jama'a da warewa wasu su koma gefe suna sallah wasu ya ce karkwai wannan kai za ka iya abinda za ka ce amma haka raba kan al'umman musulmi ya kai abin da aka yi ma usman shi ba kashe shi aka yi aka datse ma matan shi yatsu hudu aka ba iyaka a garin amma bai yadda an raba kan al'umma ba saboda son zuciya da neman duniya yace ku biyu su ba komi wa iza salla nusalli ma'ahu idan suka zo za su yi salla irin waɗannan shugabannin da muke zarginsu da wasu abubuwa na kurakurai za mu bi su mai sallah tare da su wa iza kana waliyu amrin ma in ya zama shugaba ne kamar sarki ko kamar shugaban karamar hukuma ko kamar gwamna ko shugaban kasa walau kana inda hu fiskun ko da muna zargin shi da wani fasikanci aw muhalafatun ko yana wasu abubuwa da suka saba ma shari'a misali Allah ne ya kaddara limamin mu sai zama yana sakin hannu a sallah kaga wannan mukhalafatul lisunna yan sakin hannu a sallah ya bada sallar shi a za mu bi shi limamin mu ne Allah ya jarabce shi da sun zuciya baya jilsatul istiraha baya ajinu za mu bi shi sallah kuma ahlus sunna ne shi za mu bi shi ina fatan mun gano wannan da kyau yana yin wasu abubuwan da suka saba makarantarwar sunna ya yi tawili ko ya jahilta za mu bi shi sallah har zuwa sanda Allah zai gane da shi ko Allah ya canza mana da wani amma za mu ja tunga mu raba kan al'umman annabi mu'alu suna ba mu haka khawarij suke haka ba wani a aƙidan alu sunna kwata-kwata wannan ya sa lokacin da usman ya je aikin hajji ya tawilin cika sallan azahar da la'asar da isha'i raka hudu amina bai kasar ba ibn mas'udin ya ce ba daidai ba ne abin yake daidai shine mai rakasar za ya raka biyu kuma tantinsu ba ɗaya ba ne an gane usman yana limanci a tantin da yake abdullahi dan mas'ud yana limanci a tantin da yake da ya zo sallah sai ya raka biyu ya raka hudu madadin raka a biyu sai aka ce a'a bayan ka ce abin da khalifa ya ba daidai ba ne ya ce ba daidai ba ne amma yanzu in yi hudu ne biyu na haifar da saɓani cin al'umma alkhilafu sharrun kullahu ya saɓani duk inda yake sharri ne ba alheri ba ne za ka iya wannan in za ka iya kai ahalus sunna ne in ko ba za ka iya ba kai ba khawariji ne ko kana da naz'a khawarijiya jama'ar annabi kuna gano wannan kenan a komi akwai aƙida a komi sai an karantar da kai tsantsan aƙida wani zai ce hada wannan kwarai shi za ke ganin 'yan san zuciya da waɗanda ba su shirya su mutu cikin tsarki da aminci su samu rahamar Allah ba za ga ba sa son karatun aƙida sau da karatun aƙida karatu ne da ke ɗaukan zuciyanka cancak a miƙa ma Allah sai yadda yake so ya da ita son zuciya kuwa an so zuciyarka kake a hannun Allah kai yadda kake so da ita izan ya rage naka zuciyanka na hannunka ne to yin da kake so zuciyanka na hannun Allah ne jira nassi ya juya ka jama'a kuna ganewa su ahlus sunna zuciyarsu na hannun Allah ne shi ke juya ta yadda yake so su kuma 'yan bida'a da 'yan san zuciya da 'yan muba'a Allah yana ne yana hannunka ne yanzu 'yan demokaradiyya za ce ka da yancin faɗin albarkacin ka, alusun suna bai da wannan yancin ba mu gano wannan yan boko suna da cewa su suna da right sun san yancinsu wannan ba ƙida ne na kwarai ba ƙida ce ta banza an gano wannan lauyoyi za zo suna muku ƙarya kuna claiming right za su kai ku jihannama iska ba ku zan me kuke yi ba abin da za ka claiming right tsaya ka tambayi ya nassi ya ce ba ka sai ka tashi daga ahalar sunna yanzu an jima ka mutu kana ganin ga tawagar sabu ya kai ka tawagar su zo kuwa ya sama kowa gyara zaman shi wannan gaba ne mai tsada dan abu abu zai ce na sake masallaci kai ba ahalus sunna ba ne mun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya ce mu to shine sai malam ya ci gaba da bayani da cewa lima fi zalika min al maslaha so da bin wansu sallah a wannan yanayi akwai maslaha babba ma misali masallacinsu ne suka ce kaka ƙara zuwa kana zuwa za su haɗa ka da 'yan sanda kulle kaka kwana bakwai ko su kama ka sai ta ka kaga wannan irtikafa a darare ne ka rabu da su amma ba da ya biyu ƙurewa abin da za su yi maka habaici zai ne ya kamata musamman mu me muke mu ahlus sunna ne shi ahlus sunna kullum zuciyar shi inda ka san madubi take Dan hayaniya yan hayaniya yare na kallon su amma hayaniya bai mai tasiri daga ran da ka yadda duk wani ihu da hayaniya zai yi tasiri a zuciyarka har ya canza ka daga abin da kai imani shine daidai to kai ka san ajin da kake shine kana tare da sofaye waɗannan naɗazu da ba su san halin da ake ciki ba jama mun gane wannan amma ahalus na zuciyar shi ba so so ce. kalli sosan katifa duk abin da ya zo ya shiga bai tasiri idan kura ya shiga aka kabe ba ganin ƙuran na tashi in ruwa fa in mai fa haka in kai da zuciyanka ta zama haka zai wahala ba ka cika da imani amma zuciyanka ta zama madubi duk hayaniya yan hayaniya kana kallon su ko labarin hayaniya karka bayar madubi idan mutu ya kalli fuskan shi ya wuce in wani zo zai kalli wannan mudubin yana ba shi labarin ɗazuwa na ya kalle ni kai kama daga zama ƙalu suna bai mai da abin da bai ta kara karya ba ya zama ishu bai jama fa ana sa ƙarin moldin namu ne zama mutane sosai wannan tarbiyyar annabi ya masahabbai su gagaru duniya wannan tarbiyya ce Allah ya taimake mu wale anna salata ibadatun Allah ce domin sallah ba ibada ne kuma ibadan nan ba kai da aka bata mare ake ma ba dan saƙon wanda ake mai ibadan shi ya yi shi da wannan sakon mun gani yanzu kana canza ka ce to yanzu ka kaza kenan wannan sallan ka koma kana ma kanka ko kana ma wanda ya ja ka amma ba Allah ba mala ya ce wal fasik shi ko fasiki idan salla duk sanda ya zo salla yushajja'u ala haza mun gano wannan da kyau ko ana shajja'a ana shajja'a shi akan wannan sallan ibada ne yasa ake bin shi amma in ya ware shigantakan shi ana zuwa ba a zuwa ya riga ya zama limamu daga ran lokacin za ku cire shi ku a lokacin za ku raba kanwa kan jama'a raba kan jama'a haramun ne mala ya ce wayo da alahu kuma za a kira shi zuwa ga abin da yake nan ba daidai ba ne amma daga ran da kuka zo kuka yi tsiya-tsiya da shi sai wahala ku gaya mai abin da yake daidai ya karba kun yi ɓannan da ba za ku iya gyara ba duniya da layara wagar sallar sahaba khalfal umara haƙiƙa sahaban annabi an same su suna yin sallah a bayan sarakuna alladhina alaihim mulahazat wanda suke da kurakure na fasikanci kun gano wannan da ake da suka a kan abin da suke yi kal hajjaj kamar hajjaj ibn yusuf sakafi ba na tsammanin addin najeriya akwai limamin da tsayen shi yake na hajjaj Tika ko wani sarkin gargajiya da tsayen shi ta ta hajjaj amma sa abdullahi dan umar da annabi ya ce kana rajulan salih ina bin hajjaji sallah kun gano nan da kyau ku kuma hajjajin nan shi ya kashe abdullahi dan zubairu waye abdullahi dan zubairu ɗa ne nawa na nana asma'u jikan na abubakar ne shi wannan ɗan ɗan gidansa annabi ne saboda azubair ɗan awam ɗa ne na gwaggon manzan allah mun gano nan da kyau ku annabi ne ya ɗauko wannan abdullahi ya ba aisha ta goya shi a ɗakinta a ɗakin annabi ya girma ya zama gwamnan maka hajjaji ya kashe shi amma duk da haka sabai na bin shi sallah a zamanin abdullahi ɗan zubairu ne ya rushe ka'aba ya gina ta yadda annabi ibrahim ya gina ta yadda annabi yake santa da hajjaji ya zo ya kashe shi hajjaji ya ƙara rusa ka'aba ya gina ta yadda mashirkan maka suka gina ta saɓanin ginin annabi ibrahim yadda annabi baya santa kuma ita ce har yanzu wannan ka'aban da muka ganta rana ita yau ku gano wanda da kyau ku hajjaji ya gina ta sau da guda uku akan fandishin annabi ibrahim zaki amma da ya zo kusurwa nan nan sai ya yanki sai fitar da sauran yanzu wannan ginin hijir ismail da ya kewaye nan ne kan fandishin ginin annabi ibrahim rashin kudi ne ya sa shawa suka fitar da wajen ƙofofin nan guda biyu da yake gani a shiga tanan a fita na hijir ismail haka ƙofofin ka'aba suke amma sai dai ƙofofin ba a nan suke ba a inda wannan ƙofan yake kuma akwai ɗaya a gaba akwai ɗaya a baya kun gano wannan da ke ku haka annabi ibrahim ya yi ta sannan ƙofofin ba a sama suke ba a ƙasa suke kowa ya zo ya shiga kuma buɗe ake bari jama'a mun gane duk wannan abubuwa hajjaji ya yi ya riga harbo manjanik igwa sai da ya rusa ka'aba ya kona ta amma in ya wuce kabbarta sallah sahabbai na bin shi aka ce dan me suka ce saɓani sharri ne raba kan al'umma haramun ne kun ji ahalus sunna kenan jama'a mun gano wannan da kyau ku Allah ya kyauta wa gairuhu, da wasu sarakunan ma hatsabibai wanda ba waɗannan ba ma'ana yake cewa sallah khalfahum sahabatu rasulullah sahabban annabi sun yi sallah bayan waɗannan imtisalan li'amrin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda bin umarnin da annabi ya ba su sannan wajen allil kalima da kuma haɗa kan al'umman musulmi ba tare da haifar da saɓani da kuma rabuwa ba yau da za ka ɗauki da'awa ta fahimtar suna ka je garinku da shi bai halatta din sun ƙi karɓa kuma suna ahalu sunna ka haifar da abin da zai haifar da rabuwan kai ba ku ce bari mu koma gefe cin da mu yi fahimta iri kaza bari mu je mi kaza khawarijinci kuka yi ba sunna kuka yi ba kuma bai halatta a bi ku sallah ba jama'a kun gano wannan da kyau ku ba inda wanda yake a cikin musulunci kwata-kwata kuma ba inda yake karantarwar sunna ne ko a ƙidan ahalu sunna kwata-kwata da abin da ya zo sai a ce yi haƙuri je ka yi tare da su jama'a mun gano wannan da kyau amma daga lokacin da jama'a suka bar a ƙidan ahalu sunna su gabar fahimta irin ta sunna ya zama an koma ana fahimta irin na son zuciya da tunani da ganin dama to shine kowa sai abin da yake ganin shine yake fishe shi in je lahira kuma ai na san ba zai sa Allah cewa ibadan da ne na san rai kuma Allah ka karba dole ba to da shi yayi ko jakadan da sai ta hanyar shi ne kadai zai karbi ibadan da aka yi mashi jama'a mun gano wannan da kyau ko shi sa ƙa'ida da tsari na aƙidan ahalus sunna to haka take yanzu wannan aƙidan duk inda ka je a duk duniyar suna haka take kishiyanta shine aƙidan khawarijawa su kuma za ka ji nasu to tana karo da wannan kai tsaye duk abin da aka gina anan su kuma za su warware ba za to wannan khawarijinci ne amma yanzu wannan aqidan kana dauko ta tahawiyya zaka ci wani salli khalfa barrin wa fajir wani rassalata khalfa barrin wa fajir muna ganin halaccin yin sallah a bayan mutumin kirki da na banza haka tahawu ya faɗa ta karanta sharhin ibn abil izzi al-hanafi ya zo kan wannan wannan ita ce aƙidan ahlus sunna yan bid'a su kuma suna da ƙida saɓanin wannan jama'a mu yan bid'a ne mu meye kun ji aqidar mu al'umma na kuna gane wannan yasa duk wani a zo ana wani inda-inda a zo ana wani golongo su ana wani shiririta ta mata so ba abin da zai haɗa kanmu shine mafi mahimmanci da mu ɗauko abin da zai mai zai raba kanmu duk abin da zai raba kan ahalus sunna haramun ne musulmi ya shigo masa da shi kome kuma kome aka ma ka haƙura mun gano nan da kyau ku ku ci gaba da tare tafiya tare kuna ba junan ku uzuri abin da kuma ba za ka iya kau kai ba ka ce ka yafi jama'ar annabi kun gane madaran wannan aqidan ko to Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin sakamakon korewar lokaci zamu saurara nan sai Allah madaukin sarki ya kai mu katu na gaba zamu tashi inda ya ce wa yusalli ba'daha sita raka'atin subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum